Matar nan ta farko da ta kamu da zazzabin lasa a jihar Ogun ta mutu kana wata sabuwa ta kamu. Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Ogun Dr. Babatunde Ifaye ne ya sanar da hakan a wani taron manema labarai a birnin Abeokuta ta jihar Ogun a jiya Litinin. Like the first case, she also traveled to Ogun State from Kogi State. And as a responsible government, we have taken full responsibility of her case and she has been on medication without the rain in the last three days. We have also identified 60 primary contacts Dr. Babatunde Ifaye ya ce kamar yadda ya faru ga matar farko da ta mutu a sakamakon kamuwa da zazzabin lasa ita ma wannan mata ta biyu ta tafiya ne zuwa jihar su ta kogi don yin bikin aure amma da ta dawo jihar Ogun sai ta kama zazzabi wanda ya nuna ta kamu da zazzabin lasa amma tana cikin hayyacinta da yake gwamnati mu mai kulawa ce ana yi mata jinya tun kwanaki uku da sun kauce. Dr. Ifaye ya kara da cewa sun gano cewa wannan matar ta biyu ta yi mu'amala da kimanin mutane 60 kuma ana sanya ido a kansu ya ce wannan kada ya razana jama'ar jihar ogun domin an ɗauki dukan matakan da suka wajaba sannan matar farko da ta mutu za a yi mata jana'iza kamar yadda hukumar kiwon lafiya ta duniya who a takaice ta tanada kwamishinan kiwon lafiya na jihar ta ogun ya buƙaci jama'ar jihar da su yi gaggawar sanar da jami'an kiwon lafiya da zaran sun ga wani mutum yana yin zazzabi mai zafi kuma su fargagi beraye a muhallansu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.